الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنبت بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتابك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى قال فصل قال صاحب المنازل رحمه الله اليقين مركب مركب الآخر في هذا الطريق وهو غاية درجات العامة وقيل إن awwalu ukwatin lil a har yanzu malam bai bushe ba yana magana akan abin da ya shafi yakini shine mutum ya samu tabbaci da kuma nutsuwa da tsakewa sakankancewa ga Allah madaukakin sarki da rashin kokonto a cikin abin da ya shafi al'amarin Allah madaukakin sarki ko tsakanin shi da Allah malam ya kawo wata gaba yake cewa shi yakin nan nan ne wato kamar dokin da wanda yake tafiya cikin kusanci da Allah yake hawa dan wannan yakin ne shi zai kai ka ga Allah madaukakin sarki kuma shine makurar wato daraja da waɗanda suke kowa da kowa mutane suke wato nema shi suke nufi kuma shine mataki na farko na waɗanda suke kuma ke mantattun bayi kuma da yake cewa lamma kana yaqinu huwa alladhi yahmilu saira ila Allah kasantuwar shi yaƙin ɗin nan shi ne abin da yake kai ga mai tafiya zuwa da Allah maɗaukacin sarki har ya isa ga inda zai kai din? kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa abu sa'idu al ya ce al'ilmu masta amalaka ya ce ilimi mai amfani shi ne ilimin da ya sa ka kai aiki mana duk ilimin ka an ba yi aiki da shi ba ba da amfani da haka ilimi shine ilimin da ya sa ka yi amfani da shi ka yi aiki da abin da ka sani yahudawa sun yi halaka ne saboda ba su yi aiki da abin da suka sani ba saboda haka amfani ilimi shine ka sa a cikin aiki shine al'ilmu wata amala ka yi ce ilimi shine abin da ya sa ka yi aiki ya kai ka ga yin aiki wani yaqin shi kuma yaqin ma hamalaka shine abin da ya dauke ka wato zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kai ka ga Allah ya ce fa ina hulaular yaƙinu ma tsara rakun ilalla an ba don wannan yaƙin ɗin ba da masu tafiya zuwa ga Allah maɗaukacin sarki da ba su tafi ba wadda sabata da ahadin adam fitsuruki illa bi babu wani wanda su jaligan shi kuma za su tabbata in ba da yaƙin ba da haka yaƙinin da kake da shi ga Allah maɗaukacin sarki shine abin da zai tabbatar da shi ya ce abin da sa ake cewa shine mataki na ƙarshe na sauran mutane domin suna ganin sun kai ga wannan matakin sun kure kenan sannan wasu kuma suka ce a ma'ana shine matakin farko na ke bantattun bayan Allah cewa ma'anar shi annahu sa bi makamin nan, wa inna ma huwa mabda'un li suluki shine farkon tafarkin da zaka shiga amma ke har ya kai ya samu daraja ta samun yaqini yana mai sakankancewa da Allah maɗaukakin sarki to wannan ya shiga mataki na farko kenan don haka faminhu suluka sulukahum wa sayrahum daga nan ne mutum zai ci gaba da tafiya har ma ya kai wani wato mataki babba cewa hada li anna hasata inda indahu sa'iruna ila ainin jam'i wal fana'i fi shuhud al-haqiqa la taqifu bihim duna duna hahimmati domin waɗanda suke kebantattun bayan Allah babu wani abin da yake ma'ana kashe musu gwiwa wajen cikin tafiyar ne suka dauki hanya suka sa a gaba sosai sun kai inda za su kai wala ya arjuna duna ha ala rahmi kuma ba wani abu da yake jan hankalin su ya hana su ma'ana wannan kusanci da suke nema da Allah da haka shi yasa za ka ga bayan Allah na kwarai abin duniya bai dauke musu hankali ba duniya ba ta sa su yanke daga abin da suke na bautarsu ga Allah wannan duniya ba ta ɗauke musu hankali ba ko da duniya ta zo su suna ci gaba da abin da suke ba sa kallon ta da sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi ne shugaban masu tsoron Allah da kuma ya yakini da a bai taba tara wata duniya wai dan ya more ta ba Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya zo mishi na duniya yakan bayan da shi amma bai tara mutan wai ya tara mutan shi wani wata rana ya yi sallah yana idan da sallah sai aka ga ya zafi da ya fita da sauri yana fita sai ya je ya dawo sai aka tambaye da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin kai haka da yace wallahi wasu wasu dinarori ne ma'ana wasu kudade ne da aka kawo na tuna cewa ba raba su ba ban so kuma da kwana ba a raba su ba kaga wannan shine abin da ake nufi da wannan kaga duniya dai bata dauke mishi ba sai sa duk abin da ya zo masa ko a cikin rabo ne aka samu ganima za ka ga yana rabon da ba ka tsammanin za a iya yin irin wannan rabo zai ba wannan rakumi ɗari wannan ya ba shi awashi ɗari biyu duka in ya so zai iya ɗiban makansa ya tsare makansa amma sai ba wannan ya ba wannan har sai komai ya ƙare da aka bai tara makansa kuma wannan duniyar ba ta shagaltar da shi wai saboda ita ya zama ya yanke wani alaƙar shi da allah maɗaukacin sarki ya karkata zuwa gare ta wannan ba ya yi sai fa kullu ma duna hafa huwa indahum min amma wa manazilihim wa maqamatihim hatta mahabba har zuwa kaunar Allah maɗaukacin sarki wannan ana ganin ah, masu kusanci da Allah sosai daga yakin suna wuce duk wannan matakan ya ce wa hasbuka bi ja'alil yaqini nihayatil amma wa bidayatil law cewa huwa ala thalathati daraja wannan kuma ya gabata a darasin da muka yi na wancan satin cewa shi yaqin din nan mataki guda uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin wannan kuma dai ya zo a cikin littafin Allah madaukakin sarki Allah yake da tarawunnal yaqin kuma da tarawunnaha ainul yaqin wannan shine ainul yaqin akwai kuma innahu la haqqul yaqin hadha la huwa haqqul yaqin akwai kuma ainul yaqin Mutane guda ɗaya shine zai dunkule ma ko kuma ya ya tattaro ma duk abin da zai magana a nan Shi ne misalin da shi ma ya kawo ke cewa kamar mutumin da ka yadda da shi ne mai gaskiya ne kuma ba ka taɓa zargin shi da ƙarya sai ya baka labari ya ce yana da zuma aka ba za ka karyata shi ba wannan ilmu da yaƙin ne ka samu sani yanzu cewa yana da wani abu sai ya ɗauko zuma da ya nuna ma ita ka ganta ga wannan ka ga ainihin yaƙi sai ya buɗe ma ka ɗanɗana ka sha ga wannan shi ne haƙƙul yaƙi ko yanzu babu wani kokonto a cikin wannan kuma cewa babu wani abu zuma ko shi bai da wata zuma ko zuma ba gaskiya ba ne haka dan kuma ana ba da misalin da cewa yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin aljanna ko da abin da Allah ya yi kanadinsa ga bayansa na kwallo wannan ilmul yaƙin ne eh, muna da masaniyar wannan ainul yaƙin shi ne lokacin da Allah zai tashi baya. ba a shigar da su aljanna ba amma an bujiro musu da aljanna da wutar sun lausu a lokacin da ake sakamako a farfajiyar alkiyama za a zo da nama za a ganta da ido wannan ainul yakin ne mana an ganta da ido kuma za a ga aljanna to amma haƙƙun yakin abin da yake na tabbacin yakini shine lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna suka shiga cikin yan wuta ma suka shiga to a lokacin ne kowa zai tabbatar da cewa lallai abin nan ya ƙara tabbata cewa babu babu kokonto a cikin ta shi ne ma da yake matakai ne guda uku akwai ainul Ya ce amma abin da ake nufi da ainul ce yace ilmul yaƙin. wa huwa qabulu ma zahara min al-haqq wa qabulu ma ghaba lil-haqq wal wuquf ala ma qama bil-haqq al-haqq abin da yake nufi da shi Allah madaukakin sarki kamar Allah daga cikin sunayensa akwai al ko anna Allah huwa al-haqqul mubin al sunan Allah ne Allah gaskiya ne dan haka yace shine na farko Ilmu ne yake shine karban duk abin da yazo daga Allah madaukakin sarki mala ya ambaci abubuwa guda uku a nan yace wallazi zahara minhu subhanahu abin da yazo daga Allah madaukakin sarki awamiru umarnin Allah wa nawahihi da abin da Allah ya hana wa shar'ihi da abinda Allah ya shar'anta shari'a ne wa dinihi da kuma addinin Allah alladhi zahara lana minhu ala alfinati rusuli wanda Allah ya bayyana a harshen manzanninsa haka wannan duka wannan ilmul yaqin ne abu ne da muka san shi dan haka abinda ake so gabawa a irin wannan gaba na ilmul yaqin abinda aka baka labarin fatatalaqahu bil qabuli wal imtiyaz duk abinda yazo ma ka karba sannan kuma ka yi biyayya gare shi wani iz'ani da ba da kai wa taslimi da miƙa wuya da rububiya ga ma'ana Allah maɗaukakin sarki da ikonsa cikin halitta wa Hulu ta tarikin ubudiyya kuma ka shiga ƙarƙashin Bauda ma'ana bauta ta Allah maɗaukakin sarki ka da cewa kai bawa ne na Allah wannan shine ilmul yaqin yace kabulu ma ghaba lil haqqi haka nan da karban abin da duk ma'ana Allah ya boye shi abinda Allah ya boye shi shine abinda ya shafi gaibiya kamar misali azabar kabari ko ni'imar kabari ko abinda za a yi a ranar tashin alkiyama ko siradi ko ma'auni da za a auna ayyukan bayi da shi kaga wannan abubuwa tun ba mu gansu ba ko akwai wanda ya taba ganin siradi amma dai hadisai sun tabbata cewa wani eh, wata hanya ce da ake bi akan wutar jihar nan. kuma kowa sai ya bi ta gwargwadon aikinsa gwargwadon aikinka gwargwadon tafiyar da za ka yi a kan wannan hanya haka wannan allah ne ba mu labari amma ba mu gani ba ko sannan akwai ma'auni allah ya ce wa na ba'ul mawazi na alƙistar yawmin kiyama za a sa ma'auni ranar tashi a kiyama inda za a ɗauko ayyukan bawa a auna su faman saƙulat mawazinuhu ko fahuwa fi ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to kaga wannan abubuwa ne da Allah ya boye mana ba mu gansu ba amma ya ba mu labari na gaibi ne ba wanda ya taba ganin su ba wanda ya taba ganin su babu wanda ya gansu to yace shine mutun ya ba da gaskiya da wannan abin da Allah ya boye bai nuna mana shine abubuwan da suka shafi ba da gaskiya da gaibi wanda Allah ya ba da labari akan su akan harshen manzanninsa na daga al'amura da suka shafi komawa ga Allah shine al-ma'ad wa tafsilihi da kuma rabe-raben wannan abubuwan wal da kuma aljanna wannan da wuta wa ma qabla zalika da abinda ake kafin a kai aljanna da wuta din kamar sirai kamar mizani ma'auni kamar hisabi bincike da Allah zai yi ga bayinsa da abinda yazo yake zuwa gabanin wannan ma shine tashaqququs samai da Allah yake idan sama'un shakkan ma'ana kafin ma a bar duniya ai sama za ta kinkece za ta tsage shine ma'anar idan sama'un shakkan wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam ranan da sama za ta kinkece mala'iku su dinga saukowa daga cikinta ta wannan duka labari ne Allah ya ba mu amma Allah ya boye mana ba mu gani ba to za a zo ga wannan rana ne irin wannan abin na gaibe abin da ake so ka mika wuya gare ka ba da gaskiya da shi wanti tsari da ma'ana wata, wanti tsarin kawaki haka nan taurari duka za su fishe ya zama babu su wa naskun jibal duwar watsai za su fashe su watsi su zama kaman gari shine Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha sa'an tasaba ana suna tambaye ka to duwatsu ya za a yi da su Allah ya ce duwatsun nan za su zama za su watsa su zama kamar gari duka za su watsa zai zama babu su duk girman dutse da kake gani zai kare ya bushe ya zama gari wata kunun jibalu kal'ihnin mafi to kaga wani kana gaya masa wannan yana ganin cewa wannan fatin labari ake bayar na gaibi abin da ya kyautu ga ilmin yakin shine mika wuyanka da yadda da wannan abubuwa wa qayyil adam da kuma haka na Allah madaukakin sarki zai nan nade duniya gaba daya Allah yake yawma naqwi as-samaa ka bayyi sijil lil kutub ranan da Allah yake zai nade sama kamar yadda ake nade takarda a littafi haka Allah zai nade sama kuma za a nade kasama kuma Allah zai riƙe su da hannunsa yau mace baddalin ardu gairar ardi wata samawa ranar da za a canja ƙasa ba wannan ƙasar da muke kai ba za a ɗauke sama ba saman da take nan ba kuma duka za su bushe za su tafi kaga wannan gaibi ne mumini na kwarai kana gaya masa wannan ya ba da gaskiya da shi ya yarda cewa za a su to wannan shine ainul yake don haka faƙabulu haza kullihi ah, min haka na ma qabla zalika da abin da ya gabaci wannan min umurin barzakhi abin da ke cikin barzakh shine kabari shine abin da yake tsakanin duniya da lahira kabari dama gidaje guda uku kamar yadda shi malam ya ya raba su a cikin wani littafin sa akwai gidan duniya akwai kuma kabari shi ma gida ne gidan jira kenan inda za ka je ka yi jira ka yi zango akwai kuma lahira a lahiran ne kuma gidajen suka kasu guda biyu akwai wuta akwai aljanna kuma dole ɗayan biyun mutane za su shiga sai an samu masu shiga aljanna da masu shiga wuta farikon fil jannati wa farikon fis to gidaje uku ne to wannan gidan nan tsakiya ba duniya ba kabari shine gidan tsakiya dan duk wanda ya bar duniya sai ya shiga su wanda ya bar duniya sai ya shiga kabari ai mafi daukakan bayi su ne annabawa duk wani annabi ai an ne shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabari yana na an tashi a kabari wato yana cikin wata rayuwa tsakanin duniya da lahira kafin Allah ya tashi bayi to abin da yake cikin wannan gidan ka karbe shi ka bada gaskiya da shi Shi ne imanin ka ba da imani da haka kai ban gaskiya wa tasdiqan wa kuwa huwa yaqin wannan ne yaqin bi haythu la yi al-qalba fihi shubha ta yadda zuciyarka ba ta da kokonto akan wannan abu wala shakka wala tanafi wala gaflata an kuma mutum bai manta ba bai rakkana ba mutum a kullu yana ma kan shi lissafi wata rana shi za a sa a cikin wajen kullum mutum yana ma kan shi lissafi don haka bai manta ba فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه domin idan yaƙininsa ma'ana bai cika ba ko wannan zai zama ya halakar da shi kuma sai ya karyata wannan abubuwa akwai suke karyata da cewa babu azabar sai ce to ai rami ne karami na ga an tona an sa mutum ne za a yi a jiki kuma akwai masu karyatawa amma dai ni'imar kabari da azabar kabari gaskiya ne gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari kuma babu wata sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi face sai ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari kenan gaskiya ce tunda in ba gaskiya bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi tsarin Allah da ita ba ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr ina neman tsarin ka daga azabar kabari to azabar kabari gaskiya ne akwai ta kuma haka na akwai ni'imar kabari har ila yau karkashin abin da ya shafi ainul yakin ya ce wuqufu ala ma bil haƙi mutum ya tsaya ya tsare abin da ya shafi haƙƙi ne na Allah ma'ana cikin sunayensa da sifofinsa ka tabbatar da su ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki dai mahalicci ne kuma Allah maɗaukakin sarki mai rayuwa ne rayuwa da ba irin tamu ba domin rayuwar Allah maɗaukakin sarki rashi bai gabace ta ba kuma ƙarewa bai riskanta wannan ita ce rayuwar Allah maɗaukakin sarki mu kuma rayuwarmu ba haka ba ne rashi ya gabace ta kuma ƙarewa yana riskanta domin da babu mu kuma za mu zo mu ƙare so shi Allah maɗaukakin sarki ba haka ba ne ba a cewa ga lokacin da babu Allah ba a ce kuma ga lokacin da Allah zai ƙare To wannan shine ma'anar rayuwa Allah madaukakin sarki da ba irin tamu ba to mutum yayi imani da wannan in ka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayy in ka ce al-hayy din nan wannan ma'anar kake kawo rayayye wanda baya karewa kuma bai da farko bai da ƙarshe al-qayyum wanda yake tsayuwa da kansa bai buƙatar kowa kuma kowa yake sa Allah madaukakin sarki bai da bukatar kowa duk wata sallah da muke yi da azumi da wani ibada da muke na neman kusanci da Allah wannan namu ne Allah bai bukatarsa wannan ba zai ƙara Allah da komai ba kuma inda za a bari din a koma saban Allah gaba ɗaya wannan ba zai rage ma Allah komai ba wannan shine ma'ana al-qayyum kina Allah yana tsayuwa da zatin sa bai bukatar kowa yanzu kai ne kake bukatar sai wani ya tallafa maka Allah bai bukatar tallafi bai bukatar kowa wai dan ya tsaya Allah madaukakin sarki ya wuce wannan saboda haka dan adam shine ke buƙatar taimakon wani amma Allah bai buƙatar taimakon kowa shine mai bada taimako idan za mu ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna neman taimakon Allah ne haka Allah bai bai neman taimakon kowa da haka abin da ya shafi sunayen Allah da sa mutum ya tabbatar da su wa huwa ilmu tauhid shine ilimin tauhidi ilimin kadaita Allah duk wanda bai da ilimin tauhidi wannan imanin shi akwai rauni a ciki duk wanda bai san Allah ba bai san sunayen Allah ba bai san sufofin Allah ba bai san abin da yake na haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ba to wannan yana da rauni a cikin imanin yana da rauni a cikin imanin don haka ya ce wannan shine ilimin tauhidi wanda allabi hukin ginshikin ilimin tauhidi shine isbatul asma'i was sifat shine tabbatar da sunayen Allah da sufofinsa duk sunan da yake na Allah ne ka tabbatar da shi sunan Allah duk siffar da take ta Allah ce ka tabbatar da ita siffa ce ta Allah kuma ta yaya mu gane sunayen Allah da sufofinsa ma'ana cikin abin da shi Allah ya sanya ma kansa suna Allah ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir wannan duk shi ya faɗi wannan sunaye na bai tabbatar ma da kansa to ta inda ake sanin sunayen Allah kenan ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana waɗannan sunaye nasa ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal ko ya yayi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki cikin wasu sunaye na Allah Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء wannan cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allahumma inni ashhadu bi annaka anta da ahadu samadu, as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram waɗannan muna sanin sunayen Allah ne daga shi Allah maɗaukacin sarki da kansa abin da ya sanya ma kanshi na suna da abin da manzan shi ya tabbatar mishi da cewa suna ne nashi haka nan sufofin Allah ana sani ne da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da iko ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya siffanta kanshi da cewa shi ke sama da kowa shine mabuwayi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi da haka alqahiru sifa ce ta Allah alqahar wal inna allaha azizun zuntiqam Allah mabuwaye ne mai ɗaukan fansa ma'ana wanda duk ya saba ma Allah Allah yana daidai da shi wannan kaga duk sufofi ne na Allah da ya bayyana su da kansa ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da waɗannan sufofin ko kaga ta hanyar da ake sani ya ce kishiyar wannan kishiyar tabbatar da sunayen Allah da sufofinsa shi ne a taafin korewa ko kuma cire ma Allah wasu sufofi sai Allah ya siffanta kanshi da wata siffar sai wani ya zo ya ce a wannan siffar ba ta Allah ba ce akwai masu yin haka Allah ne siffanta kanshi da cewa ya daidaito akan al'arshi wannan siffa ce ta Allah aiki ne na Allah Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa wa ya faɗi wannan sai wani ya ce a'a Allah baya istiwa ya kan al'arshi kaga ya ƙaryata Allah ke ya kore abin da Allah ya tabbatar mana kansa. haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya cewa Allah mahaliccin yana saukowa saman duniya sai wani ya ce a a abinda annabin ne ya faɗa ba haka bane ba Allah ne ke saukowa ba rahaman shi ce take sauka to ya fa annabi sanin Allah ne da Allah ya ce manzo Allah ya ce yanzilu rabbuna inda wani abu ne yake sauka ba Allah ba ai zai ce yanzilu wannan abin ya ambace shi amma ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala don ya ce a'a ba haka annabi yake nufi ba sahabban da suka ji ba haka suka yadda suka karba sai wani da ya zo bayan bayan su zai ce ba haka ake nufi ba yana nufin ya fi su sanin abin da annabi yake faɗa to wannan ne at-ta'qil ma'ana a taqil jirkitawa Abin da Allah ya tabbatar ma da kansa sai wani ya jirkita shi ya canja ma'ana Allah ya ce wa ja'a rabbuka me ma'ana ja'a rabbuka wal malaku safan safa Allah zai zo alhalin mala'iku sun yi sahu sahu sai suka ce Allah bai zuwa sai dai al'amarin Allah ya so haka sun ce abinda Allah ya tabbatar ma da kanshi na sufa ba haka ba Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghama suna jira ne har sai lokacin da Allah zai zo musu cikin wato wani inuwa na girgiji sai suka ce Allah ba zai zo ba to kaga abinda Allah ya tabbatar ma da kanshi na siffa sun kore sun karyata sannan Allah ya ce yana fushi yayi ko ghadiba Allahu alayhi Allah ya yi fushi da su kace Allah baya fushi fushin Allah shine azabarsa kaga sun kore abinda Allah ya siffanta ma kansa domin su suna ganin an ce Allah ya yi fushi suna ganin daidai yake da fushi irin na dan adam cewa idan dan adam ya fusata wani abu aka mishi ya harzuka shi ya hasalar da shi ma'ana har ya ji zuciyar shi tana tafasa zai dinga kawo wannan su daura ma Allah to fushin Allah ba daidai yake da fushin bayansa ba ba daidai yake da fushin sa ba saboda haka wannan kishiyar tabbatar da siffar Allah ne shine at-ta'bid wannan fi wani ma sai ya kome shi Allah bai da wannan siffar sai ce Allah bai ji bai gani kuma baya sama baya ƙarta baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ko'ina ku kaga ya kore Allah ke zai kore kore ba an ce ba sama ba ƙarta ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba ko'ina babu Allah ke zai Allah ya ce wa huwa alladhi fi sama'i ila shine wanda yake Allah a cikin sammai abun bauta wa ardi ila kuma abun bauta a cikin ƙasa sai ya kore wannan gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani daga cikin sahabbansa da wata baiwarsa yana tafiya da ita sai ta mishi laifi sai ya fara dukan ta ma'ana yana yana mai ladartar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da aka tara bar dukan ta sai ya ce mata ainan da ina Allah yake sai ta nuna sama ya ce Allah yana sama sai ya ce man ana ni kuma waye ni sai ta ce rasulullah ta ce manzan Allah ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam budan bakin sa yace ma wannan sahabin yace ka je ka yanta ta wannan mu'mina ce tana da imani ta san Allah to da da sai haka ta ce yana sama ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ba ta da imani ko ina Allah yana sama da bayinsa kuma dan ka ce Allah yana sama da bayinsa ba wai ka ka tsare Allah a wani waje ba ne na an ce Allah yana sama da bayan sa kasantuwar sama da bayan shi ba irin yadda ni nake sama ba ne ba irin yadda nake sama ba ne hawa na sama ba daidai ke da na Allah maɗaukakin sarki ba an yi na hau sama ina da iyaka a sama akwai gabar da an ka kai a sama ba za ka wuce ba ko babu ita akwai yanzu irin masu rashin lafiya na jirin nan ko mataki uku ya taka za ka gaba zai iya ci gaba ba ko haka nan jirgi da yake tajin zama akwai iyaka libin inda da ba zai wuce ba in ya wuce sai shiga cikin wani abin nan to ashe mu hau sama ba daidai ke da na Allah ba da haka a daina haɗa Allah da bayinsa Allah ba daidai ke da bayinsa ba da haka an ce Allah yana sama ba irin yanda bawa yake sama ba an gane ko don haka shi ya yasa malam ya dan tabo wannan babi yana da muhimmanci kwarai da gaske yace wa tajahhum akwai waɗanda ake kiran su ne sune masu kore ma Allah su kofin sa yace fa hada tauhid yuqabiluhu ta'qid irin wannan tauhidin na tabbatar da sufofin Allah da sunayensa kishiyarsa shine wato asalin abin da ake kira at-ta'qid jirkita sufofin Allah da kuma kore da haka ƙa'ida ta gaskiya ta daidai ita ce duk abin da Allah ya tabbatar ma da kansa na suna ka tabbatar da shi duk abin da Allah ya tabbatar ma da kanshi na siffa ka tabbatar ma da Allah wannan siffar kar ma ka tsaya jayayya domin Allah ya ce a antum a'lamu amillah da ku da Allah waye fi sani Allah ya fi mu sanin kansa qul a antum a'lamu amillah Allah da ya alice mu mu muka fi sanin kanshi ko shi ya fi mu sanin kansa ya fi mu sani shi ya halice mu ba babu mu ya halice mu sai a ce mu mun zo mun fi shi sanin shi waye kuma mun fi shi sanin sufofinsa da sunayensa to malam yana cewa dai shi ilmul yaqin din nan shine ba da gaskiya da duk wannan abubuwa shine ilmul yaqin in ka san shi an baka labari annabawa sun zo da shi ya zo cikin littafin Allah ya zo cikin harshen annabawa to duk abin da ya zo ka ba da gaskiya da shi ka karba wannan shi ne kana da ilmul yakin ka samu ilmul yakin. amma in ba ka ba da gaskiya da shi ba to kana cikin ilimi ne kawai amma ba na yakin ba ba tabbatacce ba yace wa amma tauhidul qasdi al-iradi alladhi huwa ikhlasul amali lillah amma tauhidi wanda yake na zuciya wanda kake kudirce shi a zuciyarka wanda shine tsarkake bauta aiki ga Allah madaukakin sarki wa ibadatihi wahdahu da bauta ma Allah shi kadai yace to kishiyan shi kowa ma ya sani me kishiyan shi shirka shirka shine kishiyan islam an ce ka tsarkake aiki sai baka tsarkake ba kai a hada aikin Allah da wani kai shirka kenan to shirka shine kishiyan tauhidi wa ta'tilu sharrun min ash-shirki ma da yace to raba Allah da wasu sufofinsa ya fi shirka shari domin wanda yake shirka ya yadda Allah yana da sifofin amma ya hada wani da Allah ne a ce abin da yake bauta mu shi wancan bai ma yadda Allah yana da sifofin ba wanne ne ya fi na? eh wanda wanda bai yadda ba kwata kwata ya kore shi ya fi na. duk da yake duk kafirci ba kafirci kafirci ne al-kufru millatun wahida da shi wanda yayi wannan da wanda yake duk ba su da sauki shi wanda ya hada Allah da abin da Allah bai shi wannan kuma ya kore ma Allah madaukakin sarki zufofinsa dukkan su mushrikai ne kafirai saka babu wani sauki a cikin shi. sai dai kawai a ce kafircin wannan ya fi na wannan amma dukkan su kafirci ne dan an ce hakan baya nuna cewa wancan yana da dama dama ba wani dama dama duka kafirci domin kufru al-kufru millatun wahida yanzu ka ce kafircin eh, mutanen kasar China masu bauta ma buza da kuma kafircin shirkar mutanen indiya masu bauta ma saniya ka ce wani ya wani sauki saboda saniya tana da rai shi wancan gunkin bayi da rai ai duk abu ɗaya ne ai duk abin da suke bauta ma duk banza ne duka ɗaya ne duk ba su da amfani to haka duk kafircin su iri ɗaya ne ba da yace fa innal mu'aqqila jahilun lidhati aw likamaliha domin me me korewa yana kore cewa ma babu Allah kuma daga ciki za ka samu masu wannan kuskuren sai mu ya daga hannu yana addu'a musamman a cikin ƙauyuka akwai wasu addu'o'i da suke nan za ka ji wata tsohuwa ta tashi cewa ina roƙonka kai ne mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani a ta kone ma Allah komai kenan ka baya gani baya ji kenan ko baya ji baya gani Allah kuma ya ce wa huwa sami'ul basir shine mai ji mai gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake siffanta Allah madaukakin sarki yake cewa innahu huwa samiul basir sai haka da hannunsa ana yasa ɗaya hannunsa a ido ɗaya a kunne yana siffanta mazabai cewa fa Allah na ji yana gani to sai an ce Allah bai ji baya gani mai ji ba tare da ji ba mana kore ma Allah siffar ji ne yake kore ma Allah madaukakin sarki siffar gani ne mai zance ba tare da zance ba me nan babu na yi babu kenan saboda haka kaman kore Allah ne don haka yace al-mu'assil mai kore waɗannan zubofin kaman ya kore Allah ne kaman babu Allah yake cewa auli kamali ha ko kuma cikan wannan siffar yana kore ta wa huwa jahdun li haqiqatil ilahiyya duk wanda ya haka ya kore Allah ya ce ba Allah ne ce fa inna zatan domin duk wani zati in an ce zati ma'ana wani abu wanda yake rayayye tsayayye Allah raye ne ko ba raye ba zati ne sai ka ce baya ji ya ce zatin da la tasma ba ta ji la tabsur ba ta gani la ta takallam ba ta magana la tarda ba ta yarda la tagdabu ba ta fushi wala taf'alu shay'an ba ta aikata komai ai ba zati ba ke ya zama babu kenan ai sai aka ce Allah fa baya fushi sai a kore ma Allah fa fushi a ce fushin shi shine ya sa mutane a wuta ya mutu azaba shine fushin Allah amma fushi Allah bai bi da gaske ne Allah ba ya fushi Allah yana fushi Allah yana fushi da wanda ya saba masa amma ya fushin Allah yake ba mu sani ba gane ko kace Allah bai yarda baya tausayi baya jin kai Allah bai tausayin sa bai jin kan sa suka ce a a ai jin kai wata alama ce ta dan adam da tausayi domin duk wanda ya ji tausayi zuciyar shi sai za ta karye wani abu ya kama shi na abin nan na karyewar zuciya har ma ya zubar da hawaye da sai sai danganta wannan da Allah Da ka suke Allah ba tausayi yake ba tausayin shi shine jama'a mutane rahama ya saukan mutu da ruwa wannan shine tausayin Allah in ji su ba haka ba ne to me ma'anar wa huwa ar-rahmanur rahim shine mai jin kai mai tausayi ko to me ma'anar wannan kaga sun kore wannan daga ba ɗaya daga Allah ne kuma a ce wa laysa dakhilal alami wala kharijahu bata cikin duniya bata wajen duniya bata tare da duniya bata kuma raba da duniya wannan zatin bata gefansa kuma bata kusa da shi sannan bata saman al'arshi bata kasan al'arshi sannan bata bayan al'arshi bata gaban al'arshi bata gefansa na dama bata gefansa na hagu don haka da kazantuwar shi rafin kazantuwar shi duk ɗaya ne kaga duk wanda yake wannan yana so ya ce fa babu Allah duk wanda ya faɗi wannan ya ce kaman babu Allah Allah shi yake wa istawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh istawa kuma da Allah madaukakin sarki yace zai zai dauki annabi Isa ina Allah ya kai annabi Isa to sun ce sun ce to wajen ta ne ya kai shi Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan daukaka kana kai ka gare ni ina ka kai annabi Isa a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Isa a sama ya ganshi sai dai su ta wannan hadisi in suka ta kuma sun ta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka samu ilmul yakin duk abin da ya zo ma a cikin ilmul yakin abin da mala yake nufi abin da ka samu na wannan ilmul yakin din shine labarin da ya zo ma a Qur'ani ko a hadisai ko a harshen annabawa abin da ake so a gare ka shine ka bada gaskiya da shi babu ja babu kokonto ya amma shi mai shirka ya tabbatar cewa akwai Allah da sunfofinsa amma yana bauta ma wani Allah sai ma da ya ce to shi ai ya dan fi dama dama da wanda yake kora Allah gaba daya amma ba ba su da dama don shi ma din duk abin nan ce shirka ce mala yace fal yaqinu dan haka yaqin huwa alwuqufu ala ma qama bihi alhaqqu min asma'ihi wa shine duk abin da Allah ya tabbatar wa da shansa na sunaye da sifofi da alamomin cikansa wa nuqutu wa tauhidihi da kaɗaita shi ka tabbatar da wannan wa hadhihi thalatha mala yace wannan abubuwan guda uku ya ce ashirafu ulumin khada'iki su ne wato mafi ilimin da ya fi kowane ilimi ɗaukaka daga cikin ilimin bayi su ne ilmul amri wa nahi idan ka san abin da Allah ya yi umarni da shi ka san abin da Allah ya hana wannan ilimi na farko ce duk abin da Allah ya ce a yi ka sani abin da Allah ya ce a bari ka sani sai na biyu sanin sunayen Allah da sufofin shi da kuma kadaita shi kaga wannan ilimi ka san Allah ka san sufofin Allah ka san sunayensa in ka daga hannu zaka roƙi Allah ka san da wani suna zaka roƙi ko idan kana cikin wato wahala ne da kunci sai ka ce ya nafiru unsurni domin Allah huwa nafiru shine mai taimako a kana cikin wahala da kunci abin da za ka kira ke idan kana cikin talauci da bukata ba wani suna za ka kira ya muta kaddiro za ka kira wani za ka kira ya rantsa ya gani mai wadatawa ka wadata ai ba za ka ce ya allah mabuwayi na wannan ba yanzu ba wannan wajen ba wannan sunan a wannan wajen sai dai kawai yana da kyau a sani cewa akwai ɗaya daga cikin sunayen Allah shi kuma duk wani abu da za ka roƙi Allah ko menene shi wannan suna yana daidai da ka roƙi Allah da shi wani suna ne Allah in ka ce ya Allah to koma mai ka roƙi Allah ya Allah ni. in baka iya razabun ba ya Allah unsurni ko ya Allah unkulli ma na ka kare mun makilcin da ake da haka shi wannan suna baya bukatar sai ka rataya mushi wani abu shi yasa wasu malamai suke cewa shine ismun lahil shi shine suna Allah da ya fi kowane suna girma domin shi kadai ne sunan da ba a raba shi da wani suna sai dai wani suna Allah ya rabe shi ba za ka ce alwaliyun la ba sai ka ce Allahul wali ba za ka ce alghaniyo allahu ba sai dai ka ce allahu alghani yasa shi yake fara zuwa kafin wasu sunaye su Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayy alqayyum sun zo ne bayan Allah ko suna zuwa ne bayan Allah yasa shi kanshi wannan suna in zaka rike shi ka roki Allah madaukakin sarki ka san girman sa shine ya kunshi duka sunayen gaba daya da abin da suka kunsa duk ya kunshe su shi yasa tunda Allah ya halitta ba wanda ake kiran shi da wannan sunan sai Allah babu wani wanda ake kiran shi da Allah sai Allah shi kadai amma sauran sunayen Allah zaka ga akwai su kuma Allah da ake kira sai a ce akwai wani mutum sunan shi Karim ai akwai ko a ce akwai wani Karim akwai wani ana kiran shi Aziz ko amma akwai wanda ake kiran shi Allah babu wannan suna ne da baya tabuwa baya tabuwa shi yasa duk wanda yake ba mumini ba wanda yake kafiri in ya ji wannan sunan zai ji gaban shi ya fari shi yasa ba a so a dinga cewa Allah Allah din nan kafirai ba sa son su ji wannan sunan ba sa so su ji suna ne babba mai girma inda za a san shi haka kowannen suna ka rike ka roƙi Allah madaukakin sarki za ka samu mafita wannan amma fa da yakinin ka yace to ilimi na biyu kenan ka san sunayen Allah ka san kofin shi da kadai tashi ilimi na uku ya ce ka san ilmul ma'ad ilimin sanin makoma inda za a koma mana ka san cewa akwai inda za a koma ai yanzu a duniya akwai mutane da yawa da ba su san inda za a koma yanzu ka samu kafili eh, turawan nan da yahudawa ba su yadda za a koma wani waje ba to kai kana da masaniyar akwai inda za a koma saboda ko a hankalce idan mutum ya fito daga wani waje aka ce ina za ka je ce bai san inda zai je ba za a ce wannan bai san mai ke za ka duk wanda ya fito daga wani waje akwai inda zai ce ba wani wanda ya fito daga wani waje ya ce ba inda zai ce duk wanda ya fito wani waje wani zai ce da aka mu nan daga wani waje muka fito kuma muka tsaya muke shan iska a wani waje kuma wani waje za mu dosa kuma an je wannan wajen za a ƙara gaba ne har sai an kai makura ɗayan biyu kamar yadda ya gabata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai mu roƙi Allah ya sa kuma kuma mu ta zama ita ce ah, aljanna shine babban fata wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani to wannan bi yayi magana ne akan ilmul yaqin kenan ilmul yaqin in ka samu ilimi labari ya zo ma daga Allah akan aljanna da wuta da gaibi da mala'iku da al'arshi da sirati da mizani manzanni suka gaya ma ga shi ga kabari ga wannan ga wannan abinda za ka yi a wannan mataki ka samu wannan ilimi ka ce sami ina wa aba'ana kuma mun ba da gaskiya manna bihi kullum min indi rabbina mun yadda duka daga Allah ne abinda ake so ga bawa mumini kenan duk wanda ya samu wannan to ya samu ilmul yaqin sai mataki na biyu ce ainul yaqin وهو المغني عن بالاستدلال عن kabari وعن الخبر بالعيان وخلق الشهود إجابة العلم bambancin shi tsakanin da abin da ya gabata shine wato kamar mutumin da zai baka labarin wata mota sai a nuna ma motar ka gani kaga labari daban mota na daban ganin ta daban sai a ce gani ya koli ji an ka gani ai yafi labarin da aka baka ko an ka gani ai yafi labarin da aka baka kamar yadda muka ba da misali wancan satin duk yadda za a baka labarin ka'aba ba kamar ka ganta ba ko kamar ka ganta ne wanda ya ganta ya fi wanda aka ba shi labarin duk wanda ya ga ka'aba ya fi wanda aka ba shi labarin ta don yanzu duk wanda bai ganta ba kawai shi tunani yake a'a ya tsayin ta yake ya fadinta ta yake ko in ya kalle ta a tsage take ko kuma a karkace take shi duk bai sani ba ko da yana kallo a tibin nan wannan kallon din ba zai wadatar masa ba sai ya gani ko aka ce mashi akwai hajarul aswad bakin dutse to ko a tibi kake kallo ba za ka gaya bakin ne ta ba sai in ka je ka gan shi in ka cusa kanka a wannan ramin ka gani ka taba to lokacin ka samu ainihin yake ka samu haƙƙul yake yanzu ba wanda zai ce ma babu hajarul aswad kana zuwa an ka dawo ya ce ya hajarul aswad yake na taba shi har za su bace shi da haka maganar ƙarya ne hajjar da asuwar ta tashi sun da ka gani kuma har ta taɓa ta samu haƙƙun yaƙi wannan shi ne bambancin shi da na farko don haka shi ne ya ba da misalin da muka bayar a baya don haka akwai ilmul yaƙin akwai ainul yaƙin akwai kuma haƙƙun yaƙin ya ce fa ilmuna al'an jannati wannan yanzu da muka san cewa akwai aljanna akwai wuta ai mun sani kowa inda mumini ne abin da ya sa nake daɗa karfafawa da mumini da mumini ne na canza wannan wanda ba mumini ya tara da haka inda mutum mumini ne ya san akwai aljanna kuma ya san akwai wuta yace ce to mu da aljanna da wuta wannan ilmul yaƙin ne ilimi ne da muke da shi na tabbacin cewa akwai su yace ce fa'ira uzlifatil jannatu fil mawqifil muttaqin da Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id ranar da za a kusanto da aljanna lokacin da za a tsaya a tashin alkiyama amma ba ba a shiga ba an kusanto da ita har mumini idan mumini ne na kwarai zai dinga shaƙan ƙanshin aljanna kamar daga nisa abin da ya kai shekara arba'in misali da za a ma da za ka fi ganewa ɗan uwa shine yanzu ba damuna ta kare ba yanzu idan aka dumfari baɗi in Allah ya sa kana cikin rayayyu aka kai baɗi irin idan hadari ya taso damuna ta sako kai idan aka yi ruwa daga nesa ya kake ji to haka za a dinga jin ƙanshin aljanna an tsaya an ba famu ne wannan ƙanshin da ake ji yanzu sai wani ya ce ma shi fa duk wannan ƙanshin da ake bada an yi ruwa a wani waje shi baya shi sai ka wannan yana da matsala kenan to ranar tashi alkiyama na akwai wanda ba za su ji kanshin aljannan nan ba Allah ya tare Allah ya sanya mu a cikin su kuma suna nan da yawa kashe-kashe ne da yawa daga cikin su akwai wanda ya nemi ilimin shari'a ilimin sanin Allah ba dan Allah ba dan ya nemi duniya wannan lan yajid arfal janna ba zai ji kanshin aljanna ba to ko da wannan aka bashi an bashi da azaba wannan fa kanshin damuna kake ji sai ka ji ma ka ya kwanta to ina ga kanshin aljanna saboda haka yake cewa ranar da za a kusanto da ita kuma ka fara shakan kanshinta kana kana kana hangen ma'ana yanayinta daga nesa yanzu kamar misali in ka shiga jirgin sama in za ka sauka a madina misali lokacin da jirgi yake fara sauka yake fara sauka ya zo kusa daga cikin abin da za ka fara gani a gari shi ne wannan dogayen hasumiyoyin na masallacin manzo Allah sa kana fara ganin wannan abin za ka ji hankalin ka ya kwanta haka ji za ka shiga Madina amma a cikin jirgi ake gani duk wanda yake cikin jirgi yana ganin wannan musamman inda da dare ne in ka fara ganin wannan abin zai ka ga zai suna tsaleke da ta saundo to haka za a ranar tashi a kiyama haka mumina zinda ne a aljanna ne an riga an kusanto musu da ita to wannan ainul yakin ne malai yake wannan ainul yakin ne lokacin da za a bujiro da jahannama kuma su dinga jin ƙararta tun daga nesa ba sashinta na cin sashinta ya ce wannan duk ainihin yakin ne fa'iza kuji kila ahalun jannatin janna Allah ya sanya lokacin da aka shigar da ‘yan aljanna aljanna suka shiga shi ne misali lokacin da mutum zai sauka a jirgin in ya sauka aka kai shi ya ba zai dinga ganin masallacin ba kuma sai an kai shi masauki ya gama sake ya yi komai sai ya shiga sai ya shiga masallacin manzana sai ya tabbatar yanzu ga shi a cikin masallaci yanzu nan ne za ka kone masa sai ka ce ƙarya ne to lokacin da ɗan aljanna ya shiga aljanna lokacin ya samu haƙƙul yaƙini mana yaƙinin shi ya gama cika inna haza da huwa haƙƙul yaƙini shine abin da ya zo ƙarshen suratul waƙiya Allah yake fa amma in kana minal muqarrabina farawqun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim yace fa zalika dina idin haqqul yaqin za mu dakata a wannan gaba Allah ya tabbatar mana da wato ya jaddada mana ni'imarsa kuma Allah ya tabbatar mana da burin mu na saduwa da rahamarsa Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mu daga miyagun ayyuka Allah ya kusantar da zukatanmu ga biyayya ga Allah madaukakin sarki da ba da gaskiya da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da gaskata sa da kuma imani da haka din سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Salatu والصلاة والسلام ala رسول wa وعلى wa وصحبه ومن والاه ما A ina tambaya cewa kamar yadda mazana sallallahu alaihi wa sallam ya ce rayuwar al'umma ta ko shekarun su daga 60 ne zuwa 70 cewa to kabari a ko ta rayuwa abinda aka iyakance ai ba na abinda aka iyakance a kabari sai ran da aka fita domin ajalan ne ba wanda ya san shi kamar yadda ba a san kiyama ba ma'ana ranar fita a kabari ran da kiyama ta tashi shi ne ranar fita a kabari saboda haka ba wani iyakantaccen shekaru da za a ce an iyakance su za a yi a kabari kafin a fita a cikinsa an gane ko rayuwa ce da kuma ba wanda ya san yadda take sai allah ya za ake kiranta alhayatul barzakhiyya rayuwa ce ta barza wata rayuwa ce daban da ba irin wannan rayuwar ba ba irin wannan rayuwar ta duniya ba ce aya rayuwar duniya ma'ana kana ci kana sha kana yawo kana waye a can cikin kabari kuma wata rayuwa ce daban da ba wanda ya santa sai dai kaɗan daga cikin abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda take ko Zari na ni'imomin da da kuma azabarsa daga cikin abubuwan da ya ba da labari shine mumini randa zai fito daga kabarinsa in kiyama ta tashi ma'ana zai dinga ganin rayuwar ta yi tsayi sosai saboda abin da yake kwaɗayin shiga na rahamar Allah kafiri kuma lokacin da zai fito a kabarinsa ran tashi a kiyama zai ga kamar bai yi baccin awa ɗaya ba To kaga rayuwa ce ba irin ta duniya ko yanzu kaga a duniya za ka kwanta kai baccin awa takwas kana ganin kayi bacci mai tsayi har gari ya waye ko har wani lokacin ma ka tashi ka juya bargo ka zuba ya kaga sha ɗaya da rabi in ka sake bacci kai bacci kai bacci ne zai ka sake zuwa ya kaga karfe biyu ce har yanzu gari ya ki waye ba musamman ma an tana da wata damuwa ta jinya ko wani na bin ka bashi ta kasa bacci ko kana cikin wani mawuyacin hali ko a'a ko wani abu da kake Allah Allah za ka samu sai ka ga garin ya ki wayewa haka ne ko to haka mumin yake a kamarinsa zai ga garin ya ki wayewa kiyama ta ki tashi an dadi saboda me saboda abin da aka dan bude masa na rahama dan mumini za a bude masa matsugunin shi a cikin aljanna yana gani yana gani a cikin kabarin sa amma in ka je ka tona kabari ko ba za ka gani ba amma shi yana ciki kuma yana ganin haka ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wucewa wasu kaburbura yake ce masahabansa innahuma da yu'azzaban wanda suke cikin kabarin nan guda biyu azaba ake shi ya gani ya ga ana musu azaba to kaga rayuwa inda za su tona sahabban ba za a ga wannan abu amma Allah ya nuna masa saboda haka rayuwa ce da ba irin wannan rayuwar sa duk wanda zai ce ma zai kwatanta ma rayuwar kabari to ba abin da zai iya kwatanta ma dan bai shiga ya ganta ba kuma duk wanda ya shiga ya ganta ba zai fito ba in ka shiga ba za ka fito ba a nan ne za ka shiga gidanka ka mutu kana so shi ma ba zai Allah ya so amma wancan in kai shiga ba ba a ba. sai ran da Allah zai tashi bayi za a fito amma ba magana ya fito ya yi fatalwa ya yi yawo ya zage koma ya kwanta wannan duka ba gaskiya ba ba wanda zai shiga ya fito ne sai dai kila ka yi mafarki ka ga mutum a cikin kyakkyawan yanayi ka ganta a kyakkyawan hali ko wani abu wannan duk cikin irin wannan rayuwar haka rayuwa ce da ta sha bamban da rayuwar da muke cikinta haka na rayuwar da za a yi ta bayan kabari ita kuma ba irin ta bace ita ma ta sha bamban da wannan ita kuma haka gidaje ne guda uku kowanne rayuwarsa daban-daban duniya rayuwar da za a yi a cikin ta daban kabari rayuwar da za a cikin shi daban ranar da za a shiga aljanna ko wuta rayuwar da za a cikin su daban ba irin kuma wannan rayuwar ba الله تعالى أعلم الله أكبر